ihsatun kan yugo keda kya kone raga na kari kenga su ke ka kana beri tin katai ta karna na ni ken kan ngadi kembre no usman ke tun kan yugo sire ka hande katta tun kan yugo tun ka gonga ada syekh islam muhammad bin abdul hab ada akhiri ati sasa hinga mo gombe gelli angana ngari allah ga daga na kenyam paulanta warni kebe gani tun kan yugo nga ahe gara ti nanti onan kari walla kenga he iwadde manden kutunoy an kallen koni kenta sirono oku dangane mana ike koni me iran tan kalle sai ga kebe mundu nan maga bugo uyayna no hokedi annan daga dingira tanaya ga jabiran be shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab ati tun kan yugo kedangan ati innal ladhi ad'u ilayhi huwa dinullah ati ho kebe ngega kirni ni kata kenni alladinani وتحقيق كلمة لا إله كلمة لا إله إلا الله ألو لا إله إلا الله كلمة كنجبة لنا وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألو محمد رسول الله خاغتين خاغتبة لنا نكرل نكتة لا إله إلا الله غصبة مغنبة محمد رسول الله غصبة مغنبة فمن تمسك بهذا الدين يم بيغنات تجتني تكدين ونصره وغرك دين ديما وصدق في ذلك اگر تون اگر تون ني نصره الله الله وكما دي وايده الله وكما چمبندني ووالاه الله وكما بيسندني على بلاد اعدائه اقن نون دي بنكم ألا نون يسرنا كي فان صبرت واستقمت وقبلت هذا الخبر هذا الخبر gellangana sabaranga telunganga anga da kibara anga da kellaga fa abshir kembere nga nyagale ti khairi fa sayansuruka allah ucinne allah wande mana wa yahmika awantangana min hadha albadawi gelli ke gundugan kaya wa saw wa ghayru adatana wa sawfa yuwallika allah biladahu wa ashiratahu ucinne allah wanken bisindina adebe kaya allah wa kenyon tono bakanonga anganyana nyana immanke nga non cusu mantenga kamirenga ati kammogo kirse eh, tunganyugo kedi kammogo ati ayuha sheikh yangen kirse anna la nastatiu muharabatahu o kuranta ke gajanna sembe be gadi oranta gajanna few wala sabra lana sabarento kudangana ala mukhalafatihi asogillemmahun kamma idan kahani katta tunganyugonga tana gara tongmutu mogonɓe kaygati wattun kahun killaga en kibarengaruno kuɓe tannim ati sasa iran ta ke tunga nyugo bane ga jannam iran ta sabar ne nan so hin da kaga na sabunya atun ga gonya ha kene bonno kende na sabunya marandenya ha kene gilli idan marandanu na dudu qoto ando sirbe ga radina kibaren jonga dudu qoto kallenyen diga aga ga walla aho hum ma sigi aga sankne na kento kono idan shaykhul islam rahmatullah alayhi sasa itan kate baka iha bankande kengani uyayna ya دخول الشيخ محمد إلى الدرعية شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أبا كان ننجري عيينا نندق الدرعية كم قال الشيخ رحمة الله عليه أجري عيينا كتا نندق الدرعية أما كان دقا مغدي والله دقا مغدي كيف انت an ken tamir ni nan ta daga mo gonga nyana kundan ke me gam pada gara hatta ar kun nogondi ngam pada gara kitabun nogondi tamir ni ke tun ganyu go gara taro mo gombe kengan usman ibn muhammadu nan ta walla daga na kundwa aga walla daga na dawara daga na kammo go amarti to hokinai fa handi shaykh islam muhammad bin abdul wahhab atogo ngana ko nan na ga daga na biyo nu nyanda atun kinonga antini mobil goro nyanda atun kinonga tun kan yi gonga walla a wara daga na kam mo abane ateri tanye nan yi yana nan daga ziraiya amma ko bugu tambu anga tuni tun kan nyugo buga sai da ni sai to kinne de abugo kharaja min al uyayna abugo uyayna fi awwal an nahar kenjo ngare nyadi mashiyan taranai e ala al aqdam kan kamma sahe kebe gani usmaniya adi golli suran su ko mantanya aga ga na bugandi de bendu ko tambe pour ka tun kan yuga gonna ma bono ada bugande abuga ta ma internde abuna de kitanye idan o hala o gar dungene ke ida gata timaniya ida gata nan ta da hobura da bariwa la akhir ni kata tauhidi ne idan o ku ga man no ku kara ganda kar no pala sun gudi tu tauhidi ke o ku nan jal ma ma gasa nyen o ko sen nyen kenya karamunda na gasa nyen o ko sen nyen kenya anga debe ya itanta tungum bangan dino inan kata na sabatan tungum kamma inan kata baka ken anga almama gori itanta tungum bangan ni sabatan tungum kamma inan kata baka almama gondi anga karangun dura itanta tungum bangan ni sabatan tungum kamma inan kata baka nonga hinu na allah ma arawanya na na debe kita hube gam pasunonga arawanya na anna misida almama gon kita hube gam korake ya arawanya na na karde mutana kita hube na aqidan gam pasunta dinan da igadang kata hube nuna amma kan koni maganga aqidan ngarati palasi mundin sahih idan abugunon ga kita maga kinye diraiya aga kinye diraiya nonga ayan ka koinonga diraiya sursun yugona nonga kebe to ngani muhammad bin suwailim saso hadari no diraiya to sikya homa hanan ni kannan shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab hillandin ni kannan jati go ken to ngani muhammad bin suwailim muhammadu السكاندين كان نقاغي كني محمد بن سعود محمد بن سعود كنت كان يقول بأنه هيك نونا سعودية جيمغا ikismani walakin onda ti ikisma ma nan pati nan ti iha ba sare ha benga ay gonu ikisma tum mundinya ala kulli hal ikisma yugo gona ni muhammad ibn su'ud kaya idan ku muhammad to gonu sikya wa ma muhammad ibn abdul wahhab ariyan ka muhammad ibn suwaid miya aga yankai kita iwa koni nanti igo ke akanu aga yankai hakatimbe akanu nanta yankaya wa hakaza munyan kalli ga kamma munyan ni yuwe akanu mani yati warni tunga nyugun ta kesren dambe munda warni tunga nyugo fil ghalib na tungu men munda akanu muhammad ibn su'ud to ga mu kun nanti shaykhul islam muhammad ibn habiri amma gar daga danya amma tora kinya nga shaykh nga kenya adi jati ko ke ada kilun ta gondina ten kunde ata ne ati abshir bi khairin atin gi atin nyagali ti khairiya hada alladhi adu nasa ilay ho ke ben jaga soron killikatai dinullah kenni di alla dinanya wujinne allah subhanahu wa ta'ala awarni ke dina awawru kini ngegirnen kata alla dinanya yonkilumu hen tatun kan yugo konturi ndad dar jamundini alla dinanya na alla ne ke wurgiya nyammo susu ko mantenna kambere nga akhbaren kinya tun kan yugo nga muhammad ibn su'ud nan tim mu kewande ben no gonde re dirayya mu ke kana qirne nya nya na katta tauhidin nga awatin qabru mahabati awatin kunda awatin kundo ida koni nan ti konda akhbaren kinya ndai nan ti aya kenya ni sahih iti aya kenya nda akhbaren kinya ndai iti warni iti huwan daga katta aya keke ya sore sore nyugo anyi debe kedi nonga kengara muhammad ibn abdul wahhab agara ngara gara re bare mugo aku santa kada daga kata tungka nyugo ke yakenga tungka nyugo ke yaken ka gani ya garin cirai kana timra'atun salihah ani ya garin cirai tayyiba ya garin ciri sirani allan kannana ni hakran tanya ni ya garke ya anda ngari tungka nyugo ngari ya garin ciran kita tanna alhamdulillah ngan Allah jamana ngasrono amma kana qawi ya garin kita angan Allah jamana ngalle ni bamburenga ya rabbi arnu ya kuncurondi arna ya garin curuta godangani kembirenga ke garin cire ko daga katai ati ankina a gibare a ganare tike go gibare nga ke tuwana be garde be kedi annan kina sagondi ana da ke ana wutu annan kina nyamare ga gadi ana dema kembirenga ya da diga men mo muhammad bin sa'id azari ika gumen ta yagaranta ne ati afshir bi hadhihi alghanimati alazima ati inkina ati nkina ñagalitillogon lakkinnaɓuri qorenga allaga da kenkinanga هذه غنيمة كان اللغن لقنا براي ساقها الله إليك ألا قد أفوتك تنغ كان اللغن لقنا براي تكامي سيه تهوتنه رجل داعية يقوان قرنا نيني يدعو إلى دين الله يقوك قرنا نينا كتا ألا ديننا ويدعو إلى كتاب الله أما قرنا نينا كتا ألا كتابين قاغي يدعو إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أما قرنا نينا كتا فارنتنا كسينا كمام aɗo tigandenga kamma yalaha min ganima badir biqabulihi wa badir binusratihi wala taqif fi dhalika abada kambirnga tinkina jaw anna kedtun anna wutu jaw anna keygo deema maga sigi ken abadan idan kega ñabiranɓe amiru ke gaga adi yaqe ke sawara ke adaraka adungeti yagare ke digamenga nga to haadi sunga konna anna ygu hakra lampunte ñangalle ti yagare ndigame kundo ta howoy tongo ngana giru no kusawu sahe tongo nya ga giru nu kusuma ga kaman bai tongo kya hai idan tun kan yugo nga adi yakin diga mella tenga ni muhammad bin saudiya kem palle a gere gere kita yalo ina harinya warai alida na me ngari wa mi mi andaga kem palle ya ke kora kama ya ke ta daga ni ati ken tagawa an ken nyimmi an kawa gilli nan daga kattai warni sere-sere nye tuana na nye ni kata kiri nga enyi man kawa gillina daga kate maka hare kinan talli yere ka kadi kinan da yagare ndiga amen mutu kadi idan yagare keta tantongon ni te na adema dunga kenga yagare nti angirinan daga kahain ni kata al amir imman ke muhammad bin su'ud ahay gillina daga kata tuana nga kena ni muhammad bin abdul wahhab o kudan ke kendi kendiga amen tanon tuano nyangi liga ngama ngama na do eh, na burugumundo tun kan yugun batte an ga nyina kan ta haran kan kanu kutu imme badan kan yana da batte an ga serbe batte ko to anu ngara kebe koni an kan ga serbe mundunu an ba junna kenya ka serbe ga mundunu kenya ha junna juna kambre an kan ga sorobe nun mundunu hera nyan do kunyan to me ngalli warna min pa junga kebe an kenya mundunu ko be nu kan ken mundunu kunya ha junna nga idan tuanan tuanan nan kawa kundo tuanan nan kawa darne anni banne o anni manka anni ho hanna ko to anan darno anda daro nan tibba man da sirenya ni anga darno kebe ga ma annabi nyum mun ke kambere nga tun kan yugo ke megir jama kore no gandi nan daga muhammad bin suwaili mi ka kedi kambere nga tun kan yugo nda amu ken no nga kenan muhammad bin abdul wahab idan ada kare kare na kunyin da nyaka mana masala ka hinai kambere ata dangan ya sheikh ya sheikh muhammad abshir bin nusra ati ya sheikh muhammad nyagali ti mandenga wa abshir bil amn nyagali ti duntenga nga wa abshir bil musaada na da lahirun kinan nan ti wa de mana iwa idana iwa tenga gono ka ko ndam nan ta kita muhammad bin su'ari tun kan yugo surun nika tambare nga faqala lahu sheikh qirsan ka kan ta dan ne wa anta abshir bin nusra ata anken ka kan nyagali annan nimis wasati mandenga أيضا والتمكين أدو مغفك والعاقبة الحميدة أدو لغرتي غنته والله هذا تمونك هر لنك أرم مناكس مارون بينونا توحيد جمان انت الدنا دي لنك أغدن السعودية ننتي قبر انت بطانو غندي أراوانيا أنا تانك انت سيدا سعودية بانا أن قبر انت بطنونا إلا كبنتانيا نونا الحمد لله إذا أتادنني أتي هذا دين الله كدين بنا غرنين كاتا الله دينانيا man nasarahu nasarahu Allah yamma be gana dina ke de ma Allah wa de wa man ayyadahu ayyadahu Allah yamma be gana sembe na Allah wa sembe ni atu ucinne anar ne kan battengare kembirenga Muhammad bin Saud ati sheikh nanga Muhammad bin Abdul ati hi gwanonga ati sasa ngalla hilum kinnanga ngande mana Allah dinan kamma faran dinan kama jihadun kama. nka ne de nga kanna ngana ande demana ngana dema manga wurgi allah gada ke an wurgi konnun kamma an ma daga daga re to toxononga an ma maxa nya nan daga tabu de betan en dake munna nga tubada keni tonguñayi seren koni an ga ñoña an na munda xerin de benya ñade an ga munda an na no soro benu magandi maxandi me kamma nka sere su sugoni lungeyeti kubenu gani ku coronga kunga gillinan daga bakande benda da sere lungeyeti maganta leng koga marandana ndambu benu ngalla muhammad ibn abdul wahhab ta da ngani atin qala idun kinnanga hore ti hore gurjande ti gurjande ntaba bakande be kedi abadan makallenya kana dinga insha Allah ngan la kella idun kini kemberenga ida Allah idun kini mai nanti na dinan de ma ina dinan murgi kita kemberenga duntenga golle tambe so halleni maniya khairin khairinya dun gelle tun gami ngara gata sorgurunga ragata sasa tun kan nyugusiren bai kara bismillah angen ngani kata kota oh, nanin bismillah ken ngando ko bandam binne na amma tuana ngana tike ga din kata ntaka me kita ta duna sa ta ke ambono antu agunya kafunga man na ran condo an angen dun kanyugo ganin kata ndo tun kanyugo tana warne ndo tun ga mare ko ndo alla ken ko diwa ken banna ganin kata ndo banna tana allone gelli ndo banna gamare ga ndo alla wa an na anna kyaro me nga hakatin su suko mante ndo mo ken nyimma katanni anyame amma ga tan ta mani suru kudan kwa di tanga du hoy mini kebe gi ma kan ta kita ma kan nyime tambe ndi wa ballanga ne ballanga ko ta me rabon nam ma idan kembere nga soronya kita iwarni kat iwarnonga amalu sheikh bidiraiya sahib tirsan gollenga tidiraiya sahib idan agara gollu benu ya diraiya ta ni kannan kagadi kenya ado muhammad bin saudi gara gemalle ma gonya dir'ayya ganonga kita jamanyanya kita igar igarni warni da gibaren mugo kita nanti tunga nyugonda bismillah no ado qarangundenga me ado hogonda me namenonga kita soronya kita uyene be gada kata soronga gillo uyene nalle arqa soronga gillo nalle manfuha soronga gillo nalle riyadu soronga gillo nalle nonga ado kentanan cusu ido kubenu ganyime tetengam soronga ni jama jama iwarni ibane bane bane, bane sanna serenga la tanda minna ngada diraya ngada qara ngada gana kay go terinka ngada ganin dinan curonde alla ke duro nya ngalli tanni igarni diraya yani to anan ngane nuku be khair nya de to anan ngane de be be anga serga be ngalli no irun do to anan kay to anan ngane nuku sana kundo to anan tongunte to anan ngane kunnande anta sam anga kunna gabe ngalla jamanga karna heni jamanga lona mbakenga beddan killum ni sewe ngano hotana he to anan be ganonga to ana tongunde agana bugono kulla ke anyana goyi aga kunda tuinte ke gahe idan jamanga ina li kita jamanga ina li shaykhul islam kita adamaninya adi darsunun dabal aqidan darsunun ngano qur'anan darsunun ngano mana qur'anan qarange tafsirin qanonga fiqh nganonga eh, usulul fiqh nganonga hadith nganonga مصطلح الحديث غنو علوم العربية غنو تاريخ قانون أدو كنتنا قل لمن يام gelli tuaguna hantonga sorongarni kare kita diriya sorongar sorongarni fonnan qada tana adu diriya tana ko gara ko sorongarni kita kembirenga Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ajunga kita ajunga ti jihadunga kan jihadu kita ajunga letra sahinga kita daga na dingiranunga kita Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab awale taranja na kita awaqini awaqini daga na ajunga tin najri dun konunga a jogeneti najiri tuwanunga aɗo immanko hale tarankini kattiya nanti ona allah bane batu on maga hotana batum ona faren cunnangutum riyadi tuwanun da immanko aɗa le tarankeke katte kun karay diham bin daus walla daham kenyen immanke ngai riyadi aɗa le tara sa katte tunka ñugumenu gani deɓe kon tunkay e harjunu aɗo i immanko aɗa le tarancaa katte kun karay saudi ahan kittimbange ke kakadi tuwanu benuga ñuna aɗa le tarancaa kattiya qasimi kaga sahilin bangen kaga kenyammogo ha'il kagana kenyammogo kusutuwano ada letranca kattiya agi gilli kattamaniya agi gilli katta tawhidinga agi gilli nanti illi iname dema iga dinanga iga dinan cabatindin mogonɓe washimi katuwano kenyammogo adi sideri kagana kenyammogo adi ihsa kagana kemogo adi alharmain sharifain makka do madina kana kenya adi hari eh, saudiya sellan kaga misra aga to anon da imman kada letra dinge shami kaga na ke mugadi iraq kana kunda hind kana kunda yaman kana kunda adu kenta nan tu suka humante ay magra ga letra an jahana daga naga hujanum bangandini aga hatan nan yana baka hilla kapem ma be ga serembo be garo kebedi adu bidia nka amanan petin ti muhammad ibn abdullah abana ni tawhidin de mana ai soron ñinonga huɓenu gañi tawhidin de mana igañi tongun de mana nka ima bange ko cheikh lislam muhammad bin abdulhabi mogo soron minu kuntu ko cheikh lislam muhammad bin abdulhabi mogo ihimma sanki koa mogo sahe ni yamani soronñi saudia me ni atanandi ga dinan de mana walakin man na kan kalle ke sanki kutu ko kalle aranya na nanti i gono adi imakati na de mandana kita شيخ الإسلام مثلا قال لي أذا قرلما غندي بصرة أغرم موكنا محمد المجموعي أذا ديمانونا وهكذا غير عيينة غاغدي تنقنيغو عثمان بن محمد أغاغدا ديمانونا وهي نقبة كما ساسا غدي تنقنيغو محمد بن سعود كغاغدا ديماراني نكنيغو إما ديماندانا كتا ngatanga madde mandana kita ampinun kaga ko gabe adi iran tadaga na kane mo goy godi sahib ay goni kan nan ka kai aranya na sabarin bala hundi kita warni tora begi kita kita da kirne ke di imakati nan jabari na ken tora to Allah killendi Muhammad ibn Abdul Habib kaga ada tora ba auto nan jabari arawanya na ay goni kan nan ka kai tuwa gulo ganya ni ma warni tuwa gulo ganya ga ma nan tan nan kirne mo godi do dalil lampun dalil Allah ta kanu wande amma Muhammad ibn Abdul Habib tuwa ko korenya nya ma ando ho ganare a giden cutunan korendi wa hakada sabun tananwanonga hubega hiti kuimmeya kogone ancigi aga bugu wa hakada adanke kirne be hakene kay sergabe anda batten kita ta adanke ya hindi mana india soron ka kagote indonesia kagana kenya mogadi afghanistan kana kana ke mogadi afriqiya kagana ke mogadi maghrib kagana kenya mogadi ana kankanna misra na kenya mogadi sham na kenya mogadi iraq kagana kenya mogadi ka humantan dun konunga ida batten kita timani ya ti Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ti adan kirkirin di ta ya sahib ida ida batten kita ada dudo gotenya na kitabun dabari na kirndenya wa da are mun da kismarun qaga ada de mandanu kun qaga da kirndenya na kitabun dabari wa da na letaranun canqim ma agrin ne kega tinyen kuntu suka humantenga agrin ne kemanya amma kan peti saudiya bane walla najri bane akinyen nu kuntu suka humantenga amma hada mare mi anga nyonya nga kitanga anga nyonya nunga kitanga kenne allah subhanahu wa ta'ala sunnanya anga nya sere ndambi ne su suka humantenga kai faru be kan fasasi yala hasidun makiti dangani nun makiti dangani kembere muhammad ibn abdullah kai fare ti tuana kundunya ni nka soron kite hubenu gada ko ni soron kite hubenu gada hasida ko قيفان النقى الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام لي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون إذا قلنا غنني النبي نمو بغني النبي نمو tainunga kitta kunda konnunga kitta kunda tambirenga anken tuana kaganga na nabi واجب kanya wajib tainun واجب wajib konnun kitanda ngana idan tannun kita da ngani konnun kita da ngani nu ga bonu dini hakatu ni inati mani ni nati khawarija ngani hakatu ni inati ti tuanun ge muganne ana kenya gono hakatu ni ga di inati kyani inati kyani jikku ga be ida atuhuma tikunga amma soro nu ga atuhuma isusu ka ntenga ihinu nga sagane katta hinu tantan isu nu sikya hanan ni kannan kaya ulama'un مخرفون يرون الحق باطلا والباطل حقا ويعتقدون أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها يواتا في صن يوان يتونغن اللي من يواتونغن يعني وقارن قان الله يعني أنا هون كم بالن يعني في صن من ننتي تغندن كا قبر كما أرونا مسرون تغا أرونا يخرج اللي الله وريرانا والاستغاثة بها أدو لغدو غاسين قاغتاي وما أشبه ذلك ما كان قواري واتفسن من kai كبنو هكذا كي dinun dinani kaburu tagay ke dinana misiri ngara kaburun kamma wa huda kande yani nan cuji di kamma ويعتقدون يواتا في صنمنا أن من أنكر ذلك أن أنت بيغنا كن كريم فقد أبغض الصالحين حقيقة من رسول قني وأبغض الأولياء أرول قني وهو عجو أكمن نقني يجب جهاده أو أجنن كنا وجبن هنا لإنك مغادي فأغصن جمع يكون قني جاهل مركب أكن تهنا يغن كان غارم بنا garen kana ya ren kana nan ta men ta kenyan man ta nyana idan group hanan no kwai gube no gada gada wa qismun akhar ta taganda tanano ngo group tanano ngam min al mansubina lil ilm jairu haqiqata hadha ar rajul ولم يعرفوا عنه الحق الذي دعا إليه بل قلدوا غيرهم وصدقوا ما قيل فيه من الخرافيين المضللين ولا المضللين وظنوا أنهم على هدى فيما نسبوه إليهم من بغض الأولياء والأنبياء ومن معاداتهم وإنكار كراماتهم كذم الشيخ وعابوا ونفروا عنه honu ganunga kunna galli yammun ya kubenu gaddam min coni kata tuwaunga tuwaungi maga amma sheikh islam muhammad bin abdul wahab ahagi ganga ni kebe i makkentu soro jahil hano ku kubenu ganda hitu gara diga benu kinyanda ida kunyo tar inya tar dunde kunye ima ya mun da hage ganga ado to ngube gari ima kentu inyaga itananu nye igara hube nu koni ko kenya de keta kita ikunna simma igara uh, Sheikh Islam igara kube nu dambin nan ta nanta awawoli nun konni awanna binyum mun konni awinya ni konne nga daronta ko be ga wonno annabi nyum mun dangana na karne ida simma nan dikkani to waju kunni ka akidan ni kai kun kagara begu na bonondi na nguruba kagir ma anani ma hakikantu mi ga konni nanti kirse ko ni dingira ko hindi ani adar su su gadi shekhul islam ana kana ana palle ani su mutu aga bonon dine ko tay ko da ngada wanya na gara kirse ken na adina nan mu gombe ada ga ne kebe ya ada ga akitabe ke kitabe ke be ganonga ada kitabe ke daronga ada kutuba kano yani kitabu tauhid ke sahih ada kitabu tauhid ke ada darunga da kun kutuba kai agara darun kutuba kai adari na kina ay gonu ngatin usul talata kyan walakin eh, hogga be ka be konni kitab tauhid kyan ada dar ku to ke fa antanga dingira no benu ada kumbo o bakano ado kitabe ke min matinu durolle ada agara da kine ada kitabe ke gara agara kitabe ke garam asira daga na ci wallahi ke kitabe hakina kero bukhari subugu dingira bane subugu yonki bane ne bukhari sahande ngani mo gombe ke kitabe ko oh, ho ga di tauhid asu sahande ne kembelenga igo keta dangane atanga kebe kana kota so akita benyene keya kembelenga gelse keda manya sagedo halle aga nyabono ni kota so dar ande darsu njongana awati gana idan bonu kanu kun ma ya rentu kunku kunda har sa-sa sasa kun kakundwa kemo kana nonga ono nga kun tafi kun kunku ngambono ni tanni konu gano nga kuntan tu suronga da digon benu kan dai da kenya daga kenji ko ana kunna na kunna an na ni i menun ta to hakika hakika kun kunya tarun da kunna soron diga mun laga wa qismun akhar tagande kana kenni tagande sikande khafa ala al manasib wal maratib tamtad فعادوه لئلا تمتد أيدي, أيدي أنصار الدعوة الدعوة الإسلامية إليهم كن قاعد من يام كن قاعد كانوا إذا فلاسنوا بينه kunna magadugutiya iga martaba ke bedi salama ko dun ko nuga de mande be nyana katiya kenna magar daga giriba kanonga idan kun ka ga din kala sunu kunyan ko tima fanu nyugano kun to gana to ngondi te soronta ko ko hayni ko ko ya inta ka har bana nyono daga ni tunga nyugo nyugano kun to gana to ngondo kala sunga bonno kembere nga groupe sikandi nukwayi kun ka ga kala sikyan hakika ngani ke be tawhidin ta sare pala sraga na ngani de gumi an ngurgina an ngani tun kan yugo be tane an ngurgina an ngani tuana an ngana ke tawhidi to an pilla ngurgina amma soronya kiyai to ambali no kunda koni to agon ti maga du kumu to agon ni maga minya tarunde ko ina wandi diga mullaga du kunga to di to ne amma banu ida sezinu ku be no yi kamera kunya sugan idan nagatandi gumu kunyan tongundi tay hakika nga ida tonguntu nanti tongunyani itongonditay sahih idan muhammad ibn abdul wahhab ta hakan akhir nan yugoya idan sasa jihadun jonga de jihadun jonga kanyam mo ga ka manteng iga qirne ka do muhammad ibn su'ud wa qirne na kitabu ngabaka di kitabu nga sankani no kuncu su ko nga muhammad ibn su'ud ar muhammad ibn abdul wahhab ila lahidun kinime nanti na jihadun nga ina dabari warna allah subhanahu wa ta'ala kam wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز سورة الحديد أن يا الله سبحانه وتعالى والله أكو ودا كيفار قيت الدليل بانغان تونغا ودا كتاب قاغا ينقندك هنيا ودا تلمون تاغون قاغا ودا كنيا ينقندك هنيا كل سرون نسيجي تلمون تاغونغا oda mexen xaxa oda ken xaxa yanxandi sembe xotewa ken noxondi mana mexe kedi idan kefarulli anbara tungundin tukunga kitabulli anbara tungundin tukunga telengontaxulli anbara kenga mani tana nano na mexe ŋutunangadi ke bane ananonga idan igara kefaru ndigamun ko igaba hubenu ga bara na kitabu ndigamun ko hubenu ga bara na telengontaxu ndigamen ko hubenu ga bara kembina nga inyaga ti aya nga ida ka hangutu kita na jihadu dabari imman ko ku hille kembina nga ida jihadu nya no ku gabi gabi gabi gabi na maninya na dina nga na ken batindi na hilla kaptenga na kembuguno nga na kafira nga na kembuguno nga nan caga gadi na kaburunun karaba kanonga na tantan kubenu ka kaburun kamane kara nu benu gano na kumbugunonga saudi angunye ke susu kahumantendi bidan dingira ganu kusuni meya igara kusu karati jihadu na birambe adan ke jihadu be hakane ke tankarga sine me ada kenya nyade fastamara jihadu wa da'wa qariban min 50 sana tankarga sine me muhammad ibn abdul ada keme ada kenya maniya ada kitankarga sine me nyake kirnde ya sahib na otu gelli hijra nga uji ne do kamero tankarga de sino segiya hijira ujinero kamero tankarage do sino segi nandaga warama fate nga fate minna hijira nga ujinero kamo hil ado tumuya ke tankarage sino no gonda da suko mante nyamani adanya jihadu nye idan ada hillo nya da bardo me awa jihadu nyana ti ne ne di iqali benga awa jihadu nyana ti ika hanqa gai ida dinan daga na ti ku hinu hilla ammo ga tona nyana ti bana ya ta antage me illi suwan daga na o honnya ngi mo gonka na diga di amma lengi ku bandinga jamu benuga kundo jihadun ta hohoy kundi tromper nga jangu do bandi nga jangu bane tan sahib idan tankar ga sine mi ada kenya jihadun ngam kem palle aga fatin hakatin be mani nyino ngam misidu nga kum pagiti karange ngam wa hakada tuagun cankin no kuntu suka humantenga soronna misidun kura soron caga kadda tonga jakkanun tini soronna sunga son cumo ko alla gada nya mo gombe asere mo gombe nyamare nya tii soron tawnga hatan nan kaganya baka hiburum maga idan ne be ganyo nyo dangani na ko ni Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul atar kun nan gilanka hakatin mo gonda ngani ay wa hay kene kem pagatinga kebe gani are munga ada bonco munga kun ka hada du do ko ten tem pancu sunya afati am palle na kirnde nya katta ke dina ya na de ay mere mu aksmaru daga na wa hakaza ado ke tun kan Muhammad ibn Saud kegare munda a kismaru hama xamagiri iga nden ñanam iga i kisma danke digame iga nin kenni kannan kaxe ona dinandema kenni kannan kaxe ona tongundema ko ngara meta na saudi ha kene ame sunta dunadi nan kiititi islamin caria nga nan kiititi qurani nan kiititi haditha nga bana ne kenga dunadi ya rabbi arno ngar tongunga